This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm duk wato a can jamhuriyar Nijar ɗin. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali tare da Grace Abdu da kuma sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji ra'ayin wasu matasa da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya gayyata domin sauraron jawabin da shugaba Obama na Amurka ya gabatar lokacin da ya bude taron kolin matasa daga nahiyar Afirka a jiya Litinin. Za ku kuma ji rahoto a kan kashe mutane shidda a sakamakon rikicin kabilanci tsakanin Fulani da 'yan kabilar Gara a jihar Kogi. Haka kuma muna da rahoto akan yadda aka harbi shugaban wata kungiyar hankoron kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. sakataren ma'aikatan harkokin wajen amurka john kerry ya isa birnin singapore inda za su tattauna da prime minister lee hsien long da kuma waɗansu manyan jami'ai da ake kyautata zaton za su ba da ƙarfi ne kan tattaunawa da ta tije wadda ta shafa kai a harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen yankin pacific jami'an amurka sun ce keri ya kai ziyara a ƙasar ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da zai ziyarta a ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya da nufin jaddada mahimmancin harkokin cinikayya da kuma zuba jari a amurka da dangantakar ƙasar da ci gaban tattalin arzikin kasashen gabashin asiya da kuma na amurka sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya kai ziyara a tsibirin ne 'yan kwanaki bayan zaman tattaunawa kungiyar tpp da ake gudanarwa wadda ta ruguje sakamakon rashin daidaito tsakanin membobin kasashen kungiyar sha biyu dangane da wa'adin kare mallakar abin da kamfani ke sayarwa da kamfanonin sarrafa magunguna na amurka suka bukata a cikin makon nan ne keri zai gana da ministocin kasashen asiya a taron kolin da za a gudana a malaysia kan harkokin cinikayya da kuma batun tsaron yankin batun bakin haure ne muhimmin batun da an jam'iyyar republican suka mai da hankali a kai jiya litinin da daddare a tattaunawa da 'yan jam'iyyar da suke son tsayawa takarar shugaba suka taɓo kafin muhawarar 'yan da za su yi waɗanda ke begen ganin jam'iyyar republican ta tsayar da su takarar shugaban ƙasa goma sha hudu daga cikin 'yan takara goma sha bakwai da ke da wannan bege ne suka hallara a jihar new hampshire domin tattaunawa da aka yi sa'o'i biyu ana yi da aka nuna ta gidajen talabijin rikakken attajirin nan donald trump wanda ke kan gaba wajen farin jini a ƙididdigar da aka yi yaƙi ya halarci wannan taron da shi da tsohon gwamnan jihar Akan sa mike huckabee A ranar Alhamis idan Allah ya kai mu goma daga cikin 'yan takarar za su halarra a Cleveland jihar Ohio inda ɗaya bayan ɗaya za su yi jawabi a wani salo da ya sha bamban da yin muhawara. Wannan taro zai ba wa 'yan takarar damar tunkara juna. Za su mai da hankali wajen caccakar manufofin jam'iyyar Democrat musamman ma akan tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. wadda take kan gaba wajen farin jini tsakanin waɗanda ke begen jam'iyyar democrat ta tsaye takarar shugaban ƙasa haka kuma za su mai da hankali a kan batun ɗaukan tsauraran matakan tsaro a kan iyakokin amurka a zaman wani muhimmin ɓangare na manufar amurka a kan 'yan gudun hijira ko kuma baƙin haure to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a na washington dc mai yiwuwa ne masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar colorado su yanke wa james holmes ɗan shekaru 27 na hukuncin kisa mutumin da aka samu da laifi watan da ya gabata na kashe mutane 12 da suka je kallon silma kusa da denver an da wannan shawarar ne jiya litinin bayan tattaunawa ta tsawon kasa da sa'o'i uku da zai ba da dama ga lauyoyi masu kare shi da kuma masu gabatar da ƙara su gabatar da hujjoji na ƙarshe ana kyautata zaton zaman sauraron hujjojin da za a fara yau talata zai hada da sauraron shaidu masu sosa rai daga waɗanda aka kai wa harin da kuma dangi kan irin halin kuncin da suka shiga sakamakon wannan hari bayan gabatar da waɗannan shaidun ne masu taimakawa alkali yanke hukunci za su bayyana matsayinsu kan makoma holmes mutane saba'in ne suka ji raunuka a gidan silman lokacin da holmes ya shiga wurin da kyakkyawan shiri sanye da tabaran kare fuska daga shakar iskar gas ya jefa barkonon tsohuwa a ɗakin Sulman kafin ya buɗe wuta da waɗansu bindigogi masu sarrafa kansu cikin watan Yuli shekara ta 2012. A watan jiya, waɗannan masu taimakawa alkali yanke hukuncin suka sami House da laifi a dukkan laifuka 165 da ake tuhumarsa da aikatawa na kisan kai da kuma yunkurin kisan kai bayan an shafa makonni goma ana sauraron ƙarar. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imanin cewa canjin yanayi yana jawo babban kalubala ga makomarmu da na 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Shugaban ya sake ke yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya jiya Litinin a lokacin da ya gabatar da sabbin ƙa'idodi ko kuma wani shiri da nufin rage gurɓataccen iska da suke fitowa daga masana'antun samar da wuta ko kuma makamashi. Sabon shirin da Shugaba Obama ya gabatar zai rage dogaron da Amurka ke yi a kan samun wuta ko kuma makamashi daga kuza kuma ya kusantar da ƙasar ga samun makamashi mai tsafta. Shirin ya tanadi cewa masana'antar samar da wuta za su rage yawan gurbataccen iskar da suke fitarwa da kashi 32 daga cikin 100 kan shekara ta 2030, ƙasa da matsayin da aka gani a shekara ta 2005. Shirin zai rage gurbataccen iskan da suke fitowa daga masana'antu da kimamin kashe tara daga cikin ɗari fiye da tsari ko kuma ƙa'idodin wucin gadi da aka gabatar a bara. Labarin duniya kenan kuka gama je. litinin shugaba barack obama na amurka ya bude taron kolin matasa 500 daga nahiyar afirka ƙarƙashin shirin da shugaban ya kirkiro na raya matasa shugabannin gobe na yankin da ake cewa african leadership initiative to ofishin jakadancin amurka da ke abuja najeriya ya gayyaci wasu matasa daga sassa daban-daban na najeriya domin su saurari ko kuma kalli jawabin shugaba obama kai tsaye ga rahoton da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana. Is as I Africa continues to confront many challenges, Africa Yadda shugaba Obama kenan yake shaida wa matasan Afirka cewar afirkan na ci gaba da tunkarar kalubalenta gadan-gadan a jawabin da ya yi wa ɗaruruwan matasan African jiya, kamar yadda ofishin jikadancin Amurka da kenan Abuja ya nuna jawabin kai tsaye ga wasu zababbun matasan Najeriya. Tambayar da wani ɗan Najeriya mai suna Olushola wa shugaba Obama kan abin da Amurka za ta yi don rage kwarin gwiwar matasan African sulalewa zuwa can Amurka da sauran ƙasashen Turai. Kuma ya ta'allaka hakan akan matsalar rashin kyakkyawan shugabanci, cin hanci da rashin adalci a ɓangaren shugabannin afirka Shi ya fi jan hankalin matasan da suka hallara a ofishin jakadancin na Amurka da kenan Abuja. Mustapha Gwari wani matashi ne ɗan asalin jihar Yobe da da a bara ya halarci irin wannan taro a amurka yawancin ana da matsala za ka ga a maimakon mu mu dinga dubawa yadda mu za mu samu mafita daga nan sai mu dinga duba su shugabannin sauran kasashen ga me za su yi mana bayan kuma in dai gyara ake so daga gida ya kamata a yi gyara abinda shi uh, shugaba ba ya gaya masa gaskiya ne in ana neman mafita yadda za na rike matasan wanda suke da kuzari daga nan gida ya kamata a fara ba wai su ne za a nema a san yadda za a yi in waɗansu sun zo wanda sun san cewa su za su karu da shi sai su ce masa aka koma ƙasar ka Mu'ayyid Mahmud da Fatima Maina Abdullahi matasa ne daga jihohin Adamawa da Borno kuma na tambaye su ko su toshe fuska suke kallon wannan jawabi? A gyaran a nan kasan za a yi ta ba daga can Amerika ne za a fara gyaran. Matasa yanzu sun samu hanyar da za su ci gaba. Kazalika matasan da suka kalli wannan jawabi na shugaba Obama sun yi shauƙin yadda shugaban yake ayyana kansa a matsayin shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Kenya. I was proud to be the Kenya. shugaban amurka na farko da ya ziyarci ethiopia kana shugaban amurka na farko da yawa zauren taron tarayyar afirka jawabi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to mun gode hassan a ranar asabar aka kashe kimamin mutane shida a wani rikicin kabilanci da ya barke tsakanin fulani da 'yan kabilar gara a jihar kogi rikicin ya barke ne a yankin karamin hukumar da kina wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya zanta da malam ibrahim ekande ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa ranar asabar shanu sun tafi kiwo mutane igala sun je sun fasa su a kiwo sun dawo da daddare washe gari da su taura kayan su tafi tun da ba su son su a wurin karfe shida saura sai igala suka mamaye su da harbe harbe take take dai a wurin sun kashe mutum hudu sun raunata mutum uku sannan da suka watsa shanu a wurin a cikin dajin da suka samu wannan suna zane da shanukansu eh. sun je cikin gari kuma sun kama mutane biyu har yanzu fulanin kuma suka yanka su yanka rago ba a san ma inda suka yi da gawan ba yanzu haka a garin Ijokoi bayan ba. Shi ma dai sarkin Fulanin yankin Alhaji Ali Adamu ya ce hudu daga cikin Fulanin da aka kashe ‘ya'yansa ne na cikinsa. An kashe mani yaro hudu na wani na jikina. To na kira Mr. Jacob Idi, sakataren yaɗa labaran gwamnan jihar Kogin domin jin matsayin gwamnatin jihar akan wannan matsala. Inda nan take ya haɗa ni da shugaban ƙaramar hukumar da kinan, inda lamarin ya faru, Honorable Inda Usman, inda ya ce tabbas sun tura ƙarin jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka. A lokacin da na tambayi shugaban ƙaramar hukumar ko sun gayyaci shugabannin ɓangarorin biyu domin yin sasanci ga abin da yake cewa. Ya ce a'a ba za a iya gayyatar su ba a yanzu saboda hankula sun riga sun tashi. Muna son sai kura ta lafa kila zuwa gobe za mu iya kiransu. Daga bisani na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Kogi Mr. Adeyemi Samuel bai ɗauki waya ba da na tura masa bayanin dalilin kiran nasa a rubuce sai mayar mun da ansar cewa ya gani amma yana halartar wani taro. Rikicin Fulani da sauran ƙabilun jihohin Kogi, Kwara da Niger na ƙara ta'azzara matuƙa, inda ko a kwanakin baya ma wani rikicin da ya tashi a yankin Fatigi na jihar Kwara ya yi sanadiyar asarar rayuka da dama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kafin ku ji yadda aka harbi shugaban wata kungiyar hankoron kare hakkin jama'a a ƙasar Burundi a shakata da wannan waka. Madalla kada kuma mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The Voice America. Haka ne, yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Burundi inda aka harbi wani sanannen shugaban wata ƙungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a aka ji masa mummunan rauni a Bujumbura babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da aka yi wa wani mai mukamin janar kisan gilla. Ga fassarar wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka Megan Dizo ta aiko mana daga bakin Usman Kabara. shugabannin fararen hula a kasar burundi sun ce wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba akan babura sun bude wa ɗan rajin kare 'yancin adama ɗin nan da mutanen da kuma ake tsare da su pierre crava bamnin fauta a hanyarsa ta komawa gida an kuma ya asibiti da shi rangaranga. a baya dai mr crava ya fito bainar jama'a ya soki lamirin shugaban kasar pierre nkurunziza game da kudurinsa mai rudani na sake tsayawa takarar mulkin kasar karo na uku bugu da ƙari ma shi bam nimfa an taɓa ɗaure shi a baya bisa ire-iren fafutukar tasa ta bin kadin haƙƙin bil'adama har yanzu dai ba a tantance waɗanda suka kai wannan harin ba kisan ya zo ne kwana ɗaya rak da kashe wani babban mataimaki ga shugaban ƙasar mai suna janar adolf shimirmana inda rahotanni suka nuna cewa harin roka ne ta sama ya yi wa motar janar ɗin indirar mikiya a ranar lahadin da ta gabata a bujumbura babban birnin ƙasar burundi adolf shine tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar kuma shugaban ma'aikata sai dai bayan kashe sojan shugaba fiyar unkurin ziza ya yi kira ga magoya bayansa da kada su sake su ɗauki fansa akan 'yan adawa da gwamnatinsa tun dai a watan afrilu burundi na fama da rigingimun kin amincewa da mr nkurunziza ya yi tazarcen wa'adi na uku na mulkin kasar inda ake ta takaddama ko tazarcen ya saba wa tsarin mulkin kasar ko a'a kuwa zanga-zangar da aka yi a baya-bayan nan na zaben zagaye na biyu na kasar sai da kimanin mutane kamar tamanin suka mutu wasu kimanin dubu ɗari da saba'in kuma suka arce daga kasar ta burundi Pierre Nkurunziza dai ya sake cinye zaben shugabancin kasar a watan da ya gabata na Yuli duk da cewa kasashen duniya sun ce ba sahihin zaɓe ne mai cike da adalci da sanin ya kamata ba. Sannan wasu majiyoyin ma sun tsegunta cewa an yi yi wa masu kada ƙuri'a barazana da buɗe ido na zaben abin da ake so su zaɓa a rumfunan zaɓe. Abokan hamayar Ziza sun yi tar da zaben da suka ce tsayawarsa ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar mai wa'adi biyu kacal. sannan kuma ya saba wa ka'idar yarjejeniyar zaman lafiya ta arusha wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a shekarar 2006 wata kotu ce ta yanke hukuncin cancantar mr nkurunziza a matsayin dan takara don cewar hukuncin kotun yana da damar tsayawa karo na uku mai wa'adin shekaru biyar nan gaba sun kara kwaskwarimar wannan shari'a da cewa ai 'yan majalisa ne ma suka zaɓi nkurunziza ba masu kada kuri'a ba kamar yadda aka yi a shekarar dubu biyu da biyar. kashe janar shimirimana ya haifar da fargabar cewa ashe an kai lokacin da za a iya kashe babban jami'in soja a kan titi kamar yadda wani shugaban kungiyar daidaita al'amuran fararen hula ya tambaya mr vitar shimirimana ya kara da cewa wannan abu ne da duniya za ta damu da shi domin kuwa ashe kowa bai tsira ba shi ma babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi tur da kashe janar ɗin na burundi sannan kuma ya nuna damuwa matuƙa ga maganar tsaro na ƙasar ta burundi. nanya nimba kuno uno kuntu mbona nabonye urukundo ari mayindagu nabonye ari urusindo nakunze umurondo ga wannan matashiya kafin ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari a kan faifai. Masu sauraro Hausawa suka ce kama da wane ba wane ba ne. A 'yan maza Allah ba mu. Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimarau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga India. kuch tum bolo kuch hum बोले

Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. Yan fashi ne suka tsara hanya suna yin fashi wa mutane. Eh. sai suka tara wani mai mota ya ɗauko rake. to suka mm. tsaye da shi suka bincike shi kan ba su ga ko shi kwabo ba mm. sai shugaban yan fashin sai ya fusata ya fito da direban ya ce zauna nan kai yi ta shan rake nan direban ya rika kare rake yana sha haka kawai sai ya fara kyalkyalewa da dariya sai waɗannan yan fashin sai suka daɗa fusata cewa me yasa sai suka zo suka nuna mara bindiga kai me yasa kake dariya sai ya ce musu wallahi abin da ya sa ni dariya ya ce wato akwai wani aboki na ne yana tafi babu ko sisin kwabo a jikinsa

shashashen banza shashashen wafi. Ni da farko suna na Rabilu Musa tsalla san wanda aka fi da ɗan Ibro. Kuma bayan naira sai kuma zancen girki. Ina dai da Zainabu Abu na matata. To amma ita kuma zaton mai yalo yalo don gayan ka kuma yalo da ka sako min ita a kwantina. A kwantina kake so a sako maka ita yar fara fara ko baka baka kake so. farasan kakanni ma ya ce dan na zama bature. ka zama bature bature ke nan. Eh, idan ka je ina a kada wuce bara rufan wuran wayan. To sai ya turo maka da Sai a kasance da filin a bari ya huce daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Amma a bari Mukan gabatar da wannan shiri a ranar Asabar, yanzu kuwa aka ce waƙa bakin mai ita ta fi daɗi. Ga kaɗan daga cikin 'yan ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. na babba haruna damba abin su ga karamar hukumar funa kaje jihar wando to alhamdulillah muna yi wa shugaban kasar mu malam muhammadu buhari barka da dawowa daga rangadin da ya je kasar benin to hakika wannan bawan allah ya samu tarba a kasashe daban-daban ya je jamani ya je amurka ya zaga kasashe na tafkin chadi wato niger da chadi da kamaru haka kuma ya je kasar afirka ta kudu yanzu kuma ya je benin don haka duk inda ya je ana tarbansa tarba ta karamci haka ya nuna mana cewa shugaban muhammadu buhari shugaba ne na daukacin kasashen afirka da fatan allah ya dafawa wannan bawan allah domin ya ciyar da mu ya ciyar da afirka baki daya a matsayinsa na jagoran ƙasa wacce ta fi yawan al'umma kuma ta fi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka allah ya taimake mu ashe maganar domin mawaki mawaƙi yake cewa masu gudu su gudu maganar haka ne ta tabbata don gashi tun daga yanzu gashi ba je ko ina ba hawan shugaba buhari dai watanni ne bai wuce biyu zuwa uku ba amma an gyara refinery na wari da fatakwal to wannan ya nuna masa cewar waɗannan masu mulkin wallahi wallahi inda sun ci gaba da yi so suke sai sun yi kakarraf a gwamnatin ƙasar nan sun talauta ta sun durkusar da ita taji har ƙasa sun kwashe dukiyar ƙasa ganin bayan allah suna kwana a cikin yunwa da rashin magani a asibitoci amma kawai gani wallahi wani ya gwada ba sa tsoron Allah mutanen nan shugaba Buhari wallahi ina kiran ka da mutanen nan idan ka bar su baka bincike su ba wallahi talakawa baka musu cika musu burin su domin sun zabe ka ne domin ka je ka yi musu aiki ka kwato musu da su ina kuma miƙa maka sakon ban gajiya da dawa da kai daga jamhuriyar benin wasalam sago daga alisaba da mamkaramar hukumar damban jihar bauchi tarayyar najeriya gode. mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa game da ziyarar da shugaban ƙasar najeriya ikai benin game da neman ɗauki ko tallafi daga ƙasar benin da chad da niger da kamaru game da yakin da ake da kungiyar 'yan boko haramu to wannan ziyara ta sa abu ne da ike da muhimmanci musamman halin da najeriya take ciki a yanzu babu dama ta tunkari wani yaƙi da take yi da 'yan kungiyar nan dole sai da haɗin kan makota to tare da fata za ku ci gaba da kira kuna bayyana ra'ayinku za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai mai yiwuwa ne masu taimakawa alkali yanke hukunci a jihar colorado su yanke wa james holmes dan shekaru 27 hukuncin kisa mutumin da aka samu da laifi watan da ya gabata na kashe mutane 12 da suka je kallon silma kusa da denver an tsaye da wannan shawarar ne jiya litinin bayan tattaunawa ta tsawon kusan sa'a sa'o'i uku da zai ba da dama ga lauyoyi masu kare shi da kuma masu gabatar da kara su gabatar da hujjoji na ƙarshe ana kuma kyautata zaton zaman sauraron hujjojin da za a fara yau talata zai hada da sauraron shaidu masu sosa rai daga waɗanda aka kai wa hari da kuma dangin su batun bakin haure shine muhimmin batu da 'yan jam'iyyar republican suka mai da hankali a kai jiya litinin da dare a tattaunawa da 'yan jam'iyyar da suke son tsayawa takarar shugaba suka taɓo kafin muhawara wato ta kure ta ƙarshe da za su yi waɗanda ke begen ganin jam'iyyar republican ta tsayar da su takarar shugaban ƙasa goma sha hudu daga cikin mutane goma sha bakwai ne suka yi wannan muhawara shugaba barack obama na amurka ya ce ya yi imani da cewa canjin yanayi yana jawo babban ƙalubala ga makomarmu da ma 'ya'yanmu da jikokinmu shugaban ya sake yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya yi jiya litinin To masu sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin Jummai Alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake fatar a wuni lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.